ibrahim Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali yana mana bayani akan al-ilmun nafi yana siffanta mana me ake cewa ma al-ilmun nafi al-ilmun nafi yace shine ma asmara al-khashyata duk ilimin da ya gadar da tsoron Allah to shine ake ce masa al-ilmun nafi to shine sai yace wa sababu zalika dalilin da yasa aka ce aka ba al'ilmun nafi waɗancan waccan sifar cewa khashiya ilimin da ya gadar da tsoron Allah anna hadha ilman nafi a yadullu ala ne. ilimi mai amfani yana shiryatar da kai zuwa ga abu biyu yana nuni zuwa ga abu biyu duk ilimin da ya zama mai amfani to yana nuna maka hanyoyi biyu ya kai ka kaba abubuwa guda biyu ahaduhuma na على معرفة الله تعالى إن ميمي أمبانينا ساكك سن الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى ma yastahiquhu da abinda kuma Allah ta'ala ya cancanta na ilmo na sunaye waɗanda suka fi kyau wa sifatil ula da kuma siffofi waɗanda suka fi ɗaukaka wal af'alil bahira da kuma ayyuka waɗanda suka zama masu ban sha'awa ayyukan Allah kenan kun ga eh, abin nan ilimin da ka san Allah da shi ka san al-asma'u da Asifatu? Shi shine al-imam ibn al-qayyim ya waƙe su wal ilmu aqsamun salasun malaha من رادئ والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان هذا شيء وانا بانجر معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى وأفعاله الباهرة وذلك يستلزم إجلاله duk دي سنسونا الله sunan Allah دي سنسونا الله ya daga cin sunayen Allah akwai shadidul iqabi ba zai ma Allah sabo ba zai girmama Allah duk wanda ya san a cin sunayen Allah akwai alghaniyu to ba zai yi rowa ba wa izamahu da ganin girman Allah wa khashiyatahu kuma zai gadar ma mutum da tsoron Allah in dai mutum ya san Allah wa mahabbatahu sannan kuma zai sa mutun ya rika jin kwarjinin Allah wa mahabbatahu kuma zai rika san Allah wa raja'ahu kuma zai rika fatan Allah madaukakin sarki ya bashi lada wa tawakkula alaihi kuma zai rika dogaro ga Allah wa ridha bi qada'ihi kuma zai yadda da hukuncin Allah wa sabri wa wa wa sabra ala bala'ihi sannan kuma wannan zai sa masa ya zama yana haƙuri idan Allah ta'ala ya jarrabe shi kun ga waɗannan su ne makamat duk da wasu ahwal ne uh, an faɗa mana cewa al-maqamat hiya lafi turisu al-ahwal idan mutum ya rike maqamat to sai Allah kuma ya ba bashi ahwal wal amru thani abu na biyu da ilimi mai amfani yake nuni zuwa gare shi al-ma'rifatu bima yuhibbuhu sanin abin da Allah ke so Wayar bahu kuma Allah ya yarda da shi wa ma yakrahuhu da abin da Allah baya so wa ma yaskhatuhu da abin da Allah ke hushi da shi min al ce na aqida duk mutumin da ya san ilimi mai amfani to ba za ka same shi yana da matsala aqida ba zai zama salin alin yake tsakanin shi da sunayen Allah da siffofin Allah da tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya sannan wal a'malin zahira da ayyuka na fili kamar su sallah za ga shi yana tsara sallah yana tsara zakka yana tsara azumi wal batina da kuma ayyuka na zuci wal aqwali da kuma maganganu mutum zai tsare su to wannan su ne abinda ilimi mai amfani ke nunarwa abinda kuma ake son mutum ya sama ke so daga duk ilimin da zaka koya wajibi ne physics chemistry biology wane ne to su zama sun zama maka dalili ne na ƙara gazgata Allah ne Allah ba su sa kuma mutum ya zama kafiri ba ya rika jin aishi ya isa a'a lokacin da kai bincike ka gano wani abu na halittar Allah ta'ala halittar nan halitta ce mai rai ko kuwa a halitta ce sandarariya to mutum ƙara miƙa ma Allah al'amarinsa zai shi ne bature fa rubuta littafi ya sa masa suna al'ilmu ya lil iman asalin sunan littafin man cannot stand alone man cannot stand alone shi ne wanda ya fassara littafin da larabci sai ya sa masa suna al'ilmu ya lil iman shi wanda ya rubuta littafin ɗan ƙasa american kamar a ce provost ne ko rector na wata makarantar kimiyya a abin na new york ya rubuta wannan littafin nasa ya sa masa suna man cannot stand alone al'insanu la ya ƙomu bi nafsi ɗan adam ba zai iya tsayuwa shi kaɗai ba to shi ne shi mai fassara sai ya sa littafin suna al'ilmu ya lil iman ilimi in dai mutum ya sain to sain zai kai shi zuwa ga imani ba kafirci ba wanda sai rubuta littafin nan fa ba musulmi ba ne? amma an ka karanta littafin za ka ga yadda ya kokari daidai wa gwadan irin matsayinsa yadda ya tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala sabanin waɗanda suke yin kimiyya ba ma kimiyya gaske ba mutum ya ji ya karanci social science shi ke nan kawai zama mahaukaci dan ka karanci social science shirman banza kai kawai an maka an maka bayi an maka jini aka ɗibo kawai aka zuba maka a jiki jinin wani ne kawai aka ɗauko aka zuba maka a jiki baka san ba abin da kai social sciences kawai shi ke nan zai mutum zai ce wai shi bai dama akwai Allah wani mashirmanci na nan wai shi shi yayi Allah da ya halarci ɗan adam amma shi ba inda Allah ya ce wai wai abauta mishi saboda in ya gizo cikin musulmai sai ya sallah kar kashe shi in ya je inda kiristoci suke siyar ka zuwa coci kar su kashe shi Kuma fi sani na jami'a ina na nan Ahmadu Bello University ina ne na rudin sa kuma sai ya kira ɗalibai ya kulle kofa ya ce yana son waɗanda za su gaje shi a wannan kafircin nashi so kaga wannan so daga ji ilimin da mutum zai kowane ilimi ne ilimin da ba zai gadan maka da waɗannan abubuwan guda biyu ba to wallahi ba alheri ba ne sharri ne kuma mutum ya guje masa fa yujibu zalika liman alimahu sai hakan ya wajabta ma wanda ya san wannan ilimin almusara'ata ila ma fihi mahabbatullahi ya gaggawa zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki yake so haka ilimi ke gadarwa wa ribahu da abin da Allah ya yarda da shi wa ba'uda sannan haka na tilasta masa ya nisanci amma ya karahuhu abin da Allah bai so wa ya da abin da Allah ke hushi da shi fa idza asmara al-ilmu li sahibihi hadha fa huwa ilmun nafi'un duk ilimi idan ilimi ya gadar ma mai shi wannan ababan da aka ambata to huwa ilmun nafi'un to shine ilimi mai amfani famata kana al-ilmu nafi'an duk lokacin da kuma ilimi ya zama mai amfani wa waqara fil qalbi lillahi sannan ya tabbata a cikin zuciya dan Allah aka yi shi faqad khasha al qalbu to zaka ga zuciya ta kaskanta ga Allah wan kasara kuma ta karye lahu ga Allah wa zalla sannan ta kaskanci haibatan wa ijlalan saboda ganin kwarjinin Allah da ganin girmansa wa khashiyatan da kuma tsoron Allah wa mahabbatan da san Allah wa ta'ziman da girmama Allah wa mata khasha alqalbu lillahi kuma duk lokacin da zuciya ta zama ta kaskanta ga Allah wan kasara lahu kuma ta karye dan shi wa zalla kuma ta kaskanta qana'at qani'atin nafsu bi yasiril halali min ad-dunya sai ga zuciyar nan tayi qana'a qani'at sai ta samu ƙana'a ta wadata da ɗan kaɗan ɗin da ta sama a duniya sai ga dukiyar ba ita ake kalla ba magabata abin da suka sama kenan sai suka zauna lafiya mun fi su wadata mun fi su komai amma sun fi mu wadatar zuci amma sun fi mu lafiya sai su daɗe suna rayuwarsu ba su da tashin hankali mun ko mutum ya kai 'yan shekaru kaɗan sai a ce hawan jini ya kama shi rudu na rayuwa hauma hauma in kai kana ganin kana da ƙana'a ka shawarwarin mutane su ta maka yawa wancan ya maka surutu ai bai kamata a zauna haka ba kaza kaza kaza dole yanzu matsayi ne na building kariya ko ba haka suke cewa ba ku ba su ce muku kuna kuna suna jami'a wazunku suna ofis amma mu da ake ganin mu mu almajirai ne to muna shan waɗannan surutan ya kamata lokaci ne na building kariya building kariya ke kariya keke to sai zuciya ta zama ta wadata da wannan wannan karatu ne fa mai muhimmanci fa mai tsada fa malam ibn rajab yake faɗa mana halin da muke ciki a rayuwa kenan wani farfesa muke magana da shi farfesa ne na shari'a ya taɓa fassara wani littafi na Malam Abdullahi Gwandu tahdibul insani min khisal shaytan littafin na Malam Abdullahi Gwandu ne dan karami haka al-Imam Sheikh Abdullahi Gwandu ya ɗauko ɓangaren littafin Ihya Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali abin da ismul muhlikat ko rubu'ul muhlikat ya zazzabo wasu abu a ciki ya zabo al-muhlikat sannan ya ɗibo wani abu daga cin almunjiyat to shi ne ya rubuta wannan ɗan ƙaramin littafinsa a matsayin talhisi to shi wannan profesan ya ya fassara wannan littafin to muna magana shi kan mahimmancin littafin ya ce in ya ɗauko littafin yana karantawa sai ya ƙaryata kansa shi ya faɗa mai ce sai ya ƙaryata kansa yana cewa abubuwan da malam abdullahi ya rubuta ko ƙwara ɗaya baya aiki da su hauma hauman rayuwa kawai shi ke so da kadi irin wannan hange-hangen sai mutum ya hange-hange sai ya daina yi ma addini aiki kawai yana hangen can muna magana da wani cikin irin masu dokta ne yanzu na jami'a irin masu cewa a yi bildin kariya cewa mm, aboki ne da na ba da la'ana fiye muna tuno baya cewa ga yadda aka taso da ana abu kaza ana abu kaza ana abu kaza ce kasan shi su tari daman aka gama jami'a to daga wannan lokacin kafin a kai irin shekara arba'in din nan zuwa dan saman nan to lokaci ne fa da mutum fa na building kariya so tari baka cika tunano ma waɗanda suke gefen ka ba hanka kake kallo da kuma yadda zaka tallafa rayuwarka to in aka kai foti din nan aka dan wuce foti to daga kuma lokacin ne sai ga mutum hankali ya dawo mishi ya fara waigowa yana kallon al'umma in ya kai arba'in to kaga tunanin tunanin mutanen mu ke in ka tara kuma mutane ɗari kashi casa'in da wani abu tunanin su ke hauma hauma a tara duniya mutum ya tara ya tara ya tara ya tara kuma da za a zo kai kafi shi na tsuwar natsuwar rayuwa kashi ana ta yi ana ta yi ana ta yanzu wancan alki da kuɗi ya zama mushi, komai ya zama kuɗi me ya tsina na masa kamantawa ne fa malam abakar imam fa yake nuna mana cewa in ka samu kuɗin kuma suka yi yawa fa ba natsuwa za ka sama ba a rayuwa lokacin kuma rashin natsuwa zai zo maka a cikin masu kuɗin Najeriya ai wallahu alam bi sihhati riwaya an ce akwai wanda zai iya cikin manya-manyan masu kuɗin Najeriya walau shi tilisan baituhu an ce ko mata baya iya zama da ita ba yi da lokacinta an ce mata ba su iya zama da shi duk matar da ya auro sai ta ga kawai ba ta da lokacin shi bai da lokacin ta kai sai ta gaba sannan kuma akwai al-akhbar al-mufji'a labarai masu tayar da hankali na yadda matan masu kuɗi suke zuwa suna lalata da yaran gida saboda mijin bai da lokacinta amma ga komai na jin daɗi nan a gida komai akwai komai yi mata za a yi bata komai kamar kazar turawa take amma kuma mijin ba zai iya ishba'u ha ba ba zai iya biya mata bukatar sha'awa saboda ba yi da lokaci yau baya waccan ƙasar gobe baya waccan ƙasa wannan duk misalai ne kuma kana fira da masu dukiya ta yawan nan wallahi fitinar su kenan abin da suke faɗa maka kenan mutum ya riƙe waya biyar a hannunsa yana cikin <laughs> yana sai ur a kira kaga an akwai mutumin da na gani da ido na ba labari aka min ba ana riƙe mishi wayoyi kuma ba gwamna bane shi gwamna ne kasan su ba sai su riƙe wayarsa saboda ka aiko musu da bomb sai shi ne kuɗi ne kuɗi ya yawa so da ka rike masa uh, abin nan ake to ilimi in dai dan Allah mutum ya zai sa masa kana'a wa shari'ati bihi sai ya zama ya koshi da wannan zuciyar ta zama ta koshi da haka fa aujaba laha zalika alqana'ata wadh-zuhd fi dunya shi haka ya zama ya sabbaba ma zuciyar alqana'a ta zama tana da wadatar zuci والزهد da zuhudu fi duniya a cikin duniya abinda ake ce ma zuhudu al-imam ibn taymiya rahimahullah ta'ala ya tarifi mai kyau yace an tumsika duniya bi yadaika amma wala wala tusakina ha qalbaka a shiga ka rike ta a hannu bibbi abubuwan rayuwa zaruriyatul hayati hajiyatul hayati ka yi su babu laifi ka zama kana ma da tahsiniyat amma kada kai nutsu a cikin tahsiniyat domin nutsu a cikin tahsiniyat tabbas yakan kai mutum ga halaka amma dai baruriyatul hayati ka zama akwai su hajiyatul hayati a zama ana biyan ana da abin da za a iya biya ma bukata a yanzu idan aka kawo baruriyatul hayati a rayuwa mutum zai iya gani daga cikin baruriyatul hayati akwai mazauni akwai abin da za a ci karatun yara lafiyar su duk wani na cikin baruriyatul hayati babu laifi mutum ya nemi dukiya gwaggwadon abin da zai iya biyan buƙatar waɗannan lalurarsa ta taso in wannan zai iya yi ba sai ya yi yan murya ba ba sai an je ana bara ba ba sai an ji ana neman taimako ba wannan an wuce fil hayati akwai hajiyat kannunsu masu biye musu suna cin hajiyat motar hawa tana cin fil hayati domin mutane da yawa suna rayuwa ba mota amma sukan sha wahala amma inda mota akan samu saukin rayuwa misali nake bugawa abin hawa kai ba kawai mota ba abin hawa hajiyatul hayati to abin da ya wuce waɗannan su ne ake ce musu tahsiniyat mutum shi kenan sai a ce yana da kaya seti tamanin yana da kaya seti saba'in yana da kaya seti sittin kamar mahaukaci shi kenan in ya tashi zai yi kaya malami ne mai karantarwa daga sama har ƙasa kuma yana koya ma ɗaliban shi haka za ku riƙa yi daga ƙasa har sama iri ɗaya hula ta dubu ashirin shadda dubu talatin takalmin dubu hamsin shi kenan ba haka ba ma na kasa kasa shadda dubu goma sha biyar ya sa ta yi dakota. ta ya ce ai mai man gyada ya sa ta sha man gyada to kaga duk waɗannan ba sa cikin al'ilmun abin da ilimi mai amfani ke gadarwa bai kamata mai tarbiyya ya koya ma wannan da yake ma tarbiyya wata ɗabi'a wacce ya san ba za su ɗore da ita a cikin rayuwa ba kuma Allah ta'ala bai halicce mu ga baki ɗaya mu zama iri ɗaya ba sannan malami baya neman ɗaukaka da tufafi kamar yadda mafi yawancin tunanin wasu malamanmu na wannan zamanin yake suna ganin da tufafi suke samun za su samu ɗaukaka a kayan sawa masu tsafta mutum ya zama mai tsafta wani ya ganni ya yi maganarsa ran da shekaran ji ne ko ya ganni na sa wata shadda shi kenan har ya fa wuce sai ce ashe malam kana sa in wannan shadda jeri ce a shi ina sa in wannan shadda shi ne ce masa to zo bari mu faɗa maka abin da kake son ka ji duk shadda da ka na sa kyauta aka ba ka ki ka rubuta in za ka rubuta tarihi na in kana cin wanda za su rubuta tarihi na to ka rubuta wannan duk shadda da ka ga na ta ko in kankanta su kyauta aka ban ita annabi kuma yana karban kyauta ko bai karba shi ke sai na kyale shi ya tafi ya hau mashin din shi ya tafi kuma akan mashin yake wani ma kila sun ji lokacin wa kullu ma huwa fanin duk abin da ya zama mai karewa ne la yabqa min al mali wal jahi to ba zai tabbata ba daga dukiya yake wal jahi koko daga matsayi ne wa fudulil aishi da kuma abin da ya zama tahsiniya su ne fudulil aishi abubuwan da suka zama saura ne a rayuwa ko baka yi su ba ba komai allazi yanqusu bihi hazzu sahibihi inda Allah min na'imil akhirah wanda wannan rabon mutum na lahira na raguwa da shi irin waɗannan abubuwan da mutum ke yi ya sa irin waɗannan kayan ya rika ji ta wuya mutum ya sa su bai zama yana ya rika jin kuyala a ransa ba ai labari ake badawa ko an ce akwai masu wa'azi Allahu alam an ce suna wa'azi sai su haka suna girgiza kai a ga hularsu idan za su in sun ɗan yi jawabi haka sun ce su saba malam malam a hango rigar su sabo ta hagu minti ɗaya biyu ya saba nan ya saba nan kamar wancan da ya je taɗi ko ce don wani jiji da kanki da wata fankama da kike yi ya juya riga kenan a gani ce da ɓata lokacin da kike yi to duk ina ganin shi a ƙasan takalmina ne ya girgiza to kaga to shi ma shi ne yin wanda ya mata komai kenan to yi ma shi ne wannan a wajen wa'azi Allah ka tsare mu lahi sai da addu'a shedan kuma fa ka sani fa shedan fa shedan fa ya fi ya fi ya fi ya fi fa damun fa mutanen kirki fa wallahi shedan ya fi mutanen kirki ya fi damun mutanen kirki in ka zama mutumin kirki ka zama salihi to shaidan kai ya fi bi sau da ka kullum ba ma ba man shaidan ya fi aika su ga mutanen da suke masu addini ba an ruwaito ba ibn abbasin aka ce wani ba yahudi a gaban shi ya zo ya tambaye ibn abbasin ya ce ah, mu na hannun yahud na nuwasu ce mu ba mu wasu wasu sai ibn abbas ya ce to shi na haifi bai da waje a wajen ku ba yi da abin da zai sata a cikin zuciya ku da kuke tsinannu abu na ulkiyar da wal khanadir sai dan bai da wani abu a wajen ku to mutumin kirki shedan ya fi damunsa ya fi kawo masa bara kullum to sai mutum ya ta addu'a kuma yana matsa ma kansa wa in kana kariman allahi kama qala zalika ibn Umar ko da mutumin nan ya kasance mai daraja ne shi a wurin Allah kamar yadda ibn Umar wa ghayruhu min as-salafi wa huwa marfu'an kamar yadda ibn Umar ya ruwai ya aka faɗi daga gare shi da wannan sa, da wasu daga cikin magabata kuma an ruwaito marfu'i cewa duk abin da zai yi maka zaka samu na dukiya ko kuma na matsayi a duniya ko kuma abubuwan da suka zama tahsiniyatul hayati ne kuma ka zama kai ta kai ta jin su waɗannan abubuwan to suna farge maka wasu rabanka ne wani rabanka na lahira ne ko da kana da matsayi a wurin Allah amma dai ka samu maka shi yasa ibn taymiya ai yace zuhudi shine tanku ma tanku ma la yanfu fil akhirah duk abin da ba zai amfane ka ba a lahira ka bashi shi ake ce ma zuhudu shi kuma ra'utan kuma yukhafu darabu fil akhirah ka bar abin da ake jin tsoron sa zai iya cutar da kai a lahira zai iya cutar da kai a lahira mutum ya nisanci wannan to shi ne abin da ake bukata Allah shi ya tadda mu Allah ya mana gamba ta shar'a rayuwa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shi na aiko wa alaikum salam wala inda Allah ya ce wa mun shuka nafsi sun ana halittar ana halittar mutum da ita wannan a yi mana an halicci mutum da ita mana shine daga baya ilimi ilimi da tsoron Allah su ne za su zo sai su sa ka sai su sa mutum ya zama bai da su ai an tambayi ibn taymiya aka ce a ya hasudul mu'minu shin mummuni na hassada ku ce yi mana ce mummuni na hassada ciwo ne a zuciya Yace ce lakin nan mu'mina yukhfi amma wal munafiqa yubdi shi mummuni yana ɓoye hasadarsa a zuciya baya bayyana ta amma munafiki sai ya bayyana saboda ibn taymiya ya tabbatar maka sai ya ce amma sami ita khabara ikhwati yusufa baka ji labarin yan uwan annabi yusufa bane ba mummune bane ba su ba amma me suka yi suna hasada ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan إن الشيطان للإنسان عدو مبين شكك فدامس سود صوران هسدا شيكينا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قادم نعم وعليكم السلام Thank <laughs> you. akwai wanda za ka gani an bar musu dukiya hmm. akwai kuma masu faɗi kafin cikin zama kan yara su suna ayin irin wannan al'amuran su ma fada da kowace hanya su da musallan masu akwai sharadi ne game da wannan jihadin idan aka bar marayu kamar da uwarsu ga dukiya in dai ka ne a'a to ai wannan ba a ce sai mutum ya je ya aure ta ba ai wata mata ga ta nan tana ai ko wadda ba aure za ta yi ba taimako aka ce as-sa'yu kai iyakar bakin kokarin ka wajen taimakon ta ko ba auren ta ba hanyoyin taimako ai suna da yawa sannan kuma wanda ya tafi domin ya je ya ci dukiyarta ga wannan ba ma sai ke tambaya kan shi ba ai ko shi ya san manufarsa fa ila ma hajar ilayhi ko innamal a'malu niyyar sa ba niyyar ya dauki nauyin ta bane a'a niyyar ya dauki nauyin kan shi ne ko ta dauki nauyin shi shi kenan a hada a cinye dukiya kaga wannan ya zama banza duk mutumin da ke tunanin mace ta ci da shi ai ya gama lalacewa na'am riya to a me wani aikin to ai mu al'ilmu inda na dinu wa dinu inda na ilmu mu ilimi a wajen mu addini sadaka ibada mutum yake al-ilmu ibadatul qalbi wa sirri haka al-imam ahmad yace mana ko ilimi ibada ne sadaka yana shiga cikin sa mana mutum yayi dan Allah manufar sa yayi dan Allah yi dan Allah nan shi zai sa masa kwazo babu laifi ya sabuƙi ya ga yafi wani wannan ba riya bane ai fi zalika falyatanafasul mutanafisun aikin alkhairi ana son kai rige-rige amma tunaninka shine Allah ne zai saka maka ba mutane ba ka fahimta ai man ji ba fa oto oh, assignment kenan ai wani ina na ka waye ya samu da wadawa suka samu su daga hannu ku kaɗai kuka yi aikin to kai ku faɗi wannan da su yi ba nake son su faɗa idan ba su yi ba a bar shi sai sati mai zuwa su je su yi an ƙara musu kuma za a ƙara musu kowa duka kowa duk wanda ba su yi ba ina wanda kuka yi za mu keɓe ku faɗa mu hmm. su kuma ga ƙarin aiki hmm? to ka rubuto? to mu gani a ya za ka miƙa kuma a kuma kayi rashin hausa <laughs> fa iza fataha fa wara'a akwai masu sur'atu ya alamu kha'inatul a'yuni to kai mi ina naka na yi ki kaci na ma ka tafta اكتب اكتب الان رغوتا ينزو كميكو كيما ميكو لك نقبله مكتوبا ها؟ أي أخبار وأنا ما ندخلها، إذا أباك دابا كي تبين. فاتنا واجبنا يا أخي to baka yi ba kenan to barin baka takarda wani ya zo muku da littafi ya zo muku da alisti a fi ma'arifatul ashab in an ba da aiki wasu ba su zuwa su je su haka ran na a karatun littafai na asaba ne tambaya kan sunan kai ka zaɓi ɗaya nan rajahata to me yasa ka rajahantar da wannan kamar da wani littafi da wani littafi ka duba kawo naka mana sun kawo nasu guda biyu ukutun mana a ah? to ashe ba kai ba kenan to yaushe za ka haddace ha yanzu da an ce ka nuna ka na ce ka faɗi to ya za ka yi ha ka ji bai haddace ba dama na ce ne a rubuto shi ne na ce ni na ce ne a rubuto aslan ba da ka na faɗi na ce a faɗi ba ba ka yi ba ustaz kuncin ka ba ka yi dai tambayar ka hmm? subhanallah ba sunan littafi ba mu sunan shi kawai muke so ainihi na sani ne tambayar masu aluka saboda to ne waɗannan abubuwan don Allah ku daina waɗannan tambaye yanzu ko ka ba mutane fatawa ka ce kasi kiwon kaji saboda kirsimeti za su ji za su ji ba asali asali duk abin da ya zama saban Allah ne to kada ka taimaka ko wajen saidawa in ka san abin da mutum za ka siyar masa zai je saɓon Allah to amma kana sana'arka wani ya zo ka siyar masa ba da waccan manufar kai ka siyar masa ba ba laifi mai hmm. sallah wa kun ga lokaci ya kwasu ba hannun muna da mitin me yake rubuta haka dogo